Amurka, Faransa, Belgium, Afirka ta kudu na daga cikin kasashe da suka bayyana damuwa dangane da sakamakon zaben jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. wanda hukumar zaben Seni ta ayyana Felix Tshisekedi a matsayin wanda ya lashe zaben. Waɗannan ƙasashe sun bayyana cewa sakamakon da hukumar zaben ƙasar ta fitar ya sha bamban da zaben al'umma. Haka zalika ɓangaren Senko ƙungiyar limaman cocin ƙasar ta nuna dawa da sakamakon da Seni ta bayar. Mai magana da yawun ƙungiyar limaman cocin ƙasar Abedu nasir Indole. sakamakon zaben da hukumar zaben kasar seni ta bayar sun yi ban hannu da waɗanda muke da su a hannu yanzu haka jean-pierre bamba tsohon shugaban 'yan tawayen kasar da ke bruxelles ya bayyana damuwa a kai tare da buƙatar sake gidayar ƙuri'u idan za a bi tafarkin demokradiyya ya dace a sake kiɗa ya ƙuri'u kuma ina mai tabbatar muku da cewa za a samu sauyin sakamako da ya sha bamban da wanda aka fitar a jiya. Sai dai bangaren gwamnati Kikaya bin Karibu ya tabbatar da cewa bin doka da oda ya fi zama alheri ga jami'in siyasar ƙasar. Sakamakon da hukumar zaben ƙasar ta fitar na tabbatar da sahihancin zaben. Akasin haka to doka ta bayar da daman a shigar da kara zuwa kotun fasalta kundin tsarin mulki. Yan kasar na fatan ganin an cimma jituwa tsakanin masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar kasar ta jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo.